tsaka mai wuya. ai faɗan nan ba zamanin buhari aka fara ba tsakanin bafulatani da wani kabila amma a zamanin buhari an dawo da shi siyasa kullum kowa fulani fulani fulani ni addini na ba ta yarda in kisa ba ba ta yarda zub da jini dan adam ba mu ji tsoron allah mu daina kisa mu daina zub da jini mu ji tsoron allah mu san cewa rana ɗaya zamu bar duniyan nan mu fuskanci shari'an allah nigeria muna kan time bomb in ba mun zanna mun yi hankali mun yi tunani mun dubi crisis nan kam na farko tukuna identify nan ka da bafulata ne ake yi ne jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya jim kaɗan bayan da ita ma gwamnatin jihar taraba ta bi ta binuwai wajen kafa dokar hana kiyo sunana thomas sebastian yayo jen mazaunin cikin jalingo eh, dokar da gwamnati ta yi na ishu na maganan kiyo na tallafin makiyaya a taraba abinda gwamnati ta yi ta yi daidai abinda gwamna yi gwamna dario sun shagu ya yi daidai abu ne wanda ya kamata a zauna lafiya kuma duk mai kiwon shanu ya kamata ya tabbatar cewa ya providing inda ya kamata ya kiwonsa. a sunana mai bakar a gaskiya doka da gwamnatin jihar taraba ta kafa gaskiya doka ne wadda gaskiya akwai kuskure a cikinsa saboda duk lokacin da ka duba cewa su fulani makiyaya shanun da suke jihar Taraba ba shanu bane wadda za a iya killace su saboda ana magana akwai shanu fiye da dubu ashirin da wani abu a yanki guda na Taraba to lokacin da aka ce za a keɓe wa'annan shanun zuwa gefe guda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ya za a yi ma keɓe su saboda dajin da suke kiwo da shi ma matsayi yana musu kankanta bari a ce kuma za a killace su waje ɗaya gaskiya ba wanda zai yiwu bane sai dai mu dai muna fata gwamnatin tarayya ta shiga cikin wannan abun domin ta dakatar da shi. to wayannan wasu 'yan jihar taraba ne suke mai da mutane ga kafa dokar hana kiwo da gwamnatin jihar tasu ta kafa to sunana alhaji ibrahim jaka chairman na miyettiyar lagira local government ni kiran da zan kira ya kamata a bi doka da oda kar a rinka dauki doka a hannu hujja shine in muddin ga gona da gasano kan za a sai barayi banna ba ne idan an yi banna ya kamata mai gona ya nemi hakkinsa bulatani mai sanu ya biya su hakkinsa za a zauna lafiya. mu shi gaba kamar yadda muke da to saboda haka ni sauran da zan bayar dukan mu kar mu ringa dauki doka a hannu haka ne to daman a yau a kashi na biyu na muhawarar musamman da wakilinmu na yola ibrahim abdulaziz ya shirya mana tsakanin mataimakin shugaban kungiyar fulani ta miyati allah alhaji mafindi dan da wani tsohon kwamishina na jihar adamawa kuma babban jigon kabilar bacima wato sam zadok mun yi alkawari ne a can makon da ya gabata na cewa in mun da yau za mu duba muhimmancin rawar da gwamnatoci suke takawa wajen kokarin shawo kan rikicin makiyaya da manoma abubuwan da suka ɗauki ɗimbin rayukan mutane da janyo asarar dukiya mai tarin yawa a sassan najeriya daban-daban gwamnati bata fito ta yi magana ba sam-sam gwamnati bata fito ta yi magana ba har ga ya zo lokacin da kowa ya san abin da ya faru a naman local government fulatani ya shigar da shanunsa a gonan wani dan uwanmu a dan uwanmu ya tashi ya yi masa tambaya don me za ka yi haka yana gona ana kan magana ya cire bindiga da bindiga ya harbe shi to wannan abin ya kawo ga yan kauye sun tashi ce wannan abin wato wannan abin fa in ba an saya ba za samu damuwa to abin da ya ban mamaki da wannan abin ya faru tun ana, ana kakkashe mana mutane jami'an tsaro sun sani gwamnati ta sani ba wanda ya fito bari yin wannan magana hmm. ba wanda ya fito ya magana kisan da aka mutanenmu gwamnati ta san da wannan jami'an tsaro sun san da wannan ba fito an yi magana ba an ce ba daidai ba ba yi komai kai ba abin mamaki da wannan ya zo ya faru mutane mu sun soma ramawa na farko hmm. abu na farkon da na soma jin da ya bani mamaki muslim council sun fito sun mayar da abin na addini ne ana da kofin maganan da musulunka su yi da musulunka su sun gama nasu yadda Allah sun fito na san lokacin alhaji mafin ma ya magana a'a kaman ba gama ba maganganu daban-daban sun soma fitowa kan ramakun da mutanen musu. Imam mata lokacin kungiyar addini kan ta yi eh, mai musulun kansu sun yi mai ta'ala da wasu kungiyoyi. Yawa da namu ya faru ramakun nan shi tsarkinmu ya fito ya ce bai ji daɗin ramakun da aka yi har abin ya shafi yara. To ba da eh, eh, kamar yadda na ce mun deji ah, mafin di sau tari idan abu ya faru ana zargin kan cewa su fulani makiyaya ah, ba sa da haƙuri misali in suka samu mutum a gona ah, sukan far masa me yasa haka. Hmm, to alhamdulillah na gode wa Allah tun da shi da bakin shi ya ce sun je garin za su yi ramako ya wuce gona da iri. To ai makiyayi da ya je ya barnan nan sun san shi sun san iyayen shi ina ne a doka aka baka dama ka cire ran wani ina aka ba su daman kashe 'ya'ya da mata da suffi a garin ka yi hakuri in eh, gama magana na eh. ka bashi dama ba ni dama daidai yadda ka ba shi yawa don abin da ya faru din nan har ga Allah abin da ya faru a numan da ina maganan duk arewa maso gabas ne da ba Nigeria amma na samu ya concentrate a numan bari mu gama na numan kamin mu shiga saura ba abin da ya faru a numan banda mugunta da zalunci ya mugunta da zalunci idan ni ma fini na yi maka laifi dana bai ma laifi ba mata na bata maka ba baba na bai maka ba idan za ka ɗauki mataki a kai na ni da na yi laifi ya kamata ka ɗauka an kashe mana yara har da ɗa mai kwana uku a duniya a lokacin da yake magana an yi magana lalle muslim council ta yi magana kamin muslim council ta yi magana sai da kungiyan kan ta yi magana ta ce ta yi allah wadai da abin da ya faru bai yi kama da abin da mai addini zai yi ba wannan abu ita ta yi Allah wade da shi Muslim Council ta yi miyatti Allah mun yi sannan majalisan tarayya na dattabai su ma akwai senator dan juma goje a plenary ya yi ce a yi Allah wade da abin da ya faru mamaki na shine kungiyan fine da bwate ne sunansu sai suka fita kuma suna accusing kungiyoyi da suke cewa Allah wade da abin da ya faru nan mun rubuce rubuce wa gwamnatin jihar Adamawa mun rubuce-rubuce wa 'yan sanda mun rubuce-rubuce wa dukkan hukuma har yau ba mu gane gawakin nan ba ba a biya gidaje da aka kona ba ba a biya gonaki da aka sare ba akuyoyi da aka sata an kama barayin ya mu ka barin gama don Allah ba lokaci kai da yake muna amfani eh, mafi da muna amfani da lokaci ne sannan eh, kuma eh, a'a ai ba wai kowa ishi muke taba daman na da dukkan da kuma masu sauraro suka tabo shine mutum kwanciya kowa ya zo cewa gwamnati ba ba gwamnati ba ba na ji daɗi san su wasu manazarta na gani kamar kan cewa shakulatin bangaro da gwamnati ke yi a kan lamuran nan duk shi ji haka rabu kana ganin kan cewa matakan da aka ɗauka an baza jami'an tsaro an kafa kwamitoci da sansu haka na duk su ba su wadatar ba ina baka ansan tambayar nan ban ba da ansan maganan da alhaji mafin da ya faɗa ba ban yi daidai ba eh, eh, wai ba na so muke koma ba ba koma ba eh, jama'a suna sauraron mu mm-hmm. idan ba su samu fahimta akan abin da ake fada ba ba amfani eh, a bayanin da ya yanzu a kan cewa eh, batun yadda kaman an tashi ne kawai an shirya an yi kisa akan fulani mm-hmm. ka gane ko ina son a kan cewa kun san a najeriya muke da yi magana ce a yi magana da tsoron allah mm-hmm. ya yi magana ya ce wai me ya'ya suka yi da zuwa mm. da mata mm. to mu kuma an kashe mana mata har da yaro a ciki eh. me yaro a ciki ya yi wani laifi ne yi. to ka da amsa kan na daya kenan eh, wai na so mu dawo ina zuwa ina eh. zuwa iya kuri mana ka san kamata a fahimci wani abu me yaron da ciki yayi an kashe uwar an kashe shi hmm. tun da ya magana kan jinjiraye eh, an taba su eh, to na san dadin da ah. shi sa ka ce barna eh, ina zuwa yanzu mu je ga tambaya ta mm. tambayar da ne shine kan cewa ko yaushe akan ce gwamnati gwamnati gwamnati alamun kan cewa gwamnatin ta ka koko gwamnatin ba ta yi abin da ya kamata ba ne gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba me ya kamata a ce gwamnati ta yi ya kamata gwamnati ta bar nuna son kai don gwamnatin Najeriya gaba daya mm. ta fito ta nuna wariya mm. da son kai bari in gaya maka duniya duka ta me ya faru a nan ya nuna kuma an shirya abin ne gwamnati ne bari in gama eh. ana sane da cewa fulani sun shiga numan sun soma kone-kone mutane sun fita za su kare kansu jiragen sama na yakin najeriya sun sauko sun yi kisa nan har aka yi magana aka magana sai da ya jima kamin suka fito sun yarda sun ce sun yi amma sun yi kuskure me ya faru kwanakin baya ma mai maganan sojojin sama ya fito ya ce ai sun ga fulani da shanu fulani sun soma harban jirginsu shi yasa suka suka soma abin da suka yi abin ya ba mutane mamaki mai maganan sojan sama zai yi magana na sai sun ga fulani daga sama har sun san cewa fulani ne wannan da za su jefa bom ba su san kuma ina ne za su jefa bom din ba sai suka jefa waɗanda suke kare kansu To ma da latuwa gaishe ku malamai to bari mu jaya nan sai Allah ya kai mu rana wa mu dawo mu ji yadda wasu suke kallon rawar da sarakunan gargajiya suke takawa a al'amarin nan na makiyaya da manoma. Muna gode wa bakin namu Alhaji Mafin da Tamburam da Malam Sam Zadok da ko musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara din. A madadin su duka ni ne Ali Mustapha Sakwata a nan Washington DC. Ku huta lafiya. thank you